sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. shirin ya mayar da hankali kan nau'ikan cutukan da ba a fiye mayar da hankali wajen yakar su ba musamman a kasashe masu tasowa irin najeriya wannan nau'ikan cutuka kuwa har da cutar kansar mafitsara ko kuma prostate kansa. nau'in kansar da ke matsayin mafi hadari ga maza amma kuma ba ta samun kulawa duk da yadda take kisan akalla mutum dubu takwas da shekara a najeriya a baya-bayan nan ana ganin yawaitar masu kamuwa da wannan nau'in cuta ciki har da masu ƙananan shekaru duk da cewa a baya an fi sanin ta ga dattijai da ke da shekaru masu yawa kuma wannan dalili ya ja hankalin medic aid foundation wadda ta ɗaura ɗamarar wayar da kai game da cutar kamar yadda jagorar gidauniyar ta zainab shinkafa ke cewa an bar yaƙi da cutar ta prostate cancer a baya ta fuskar wayar da kai a maza su ma suna samun ciwon sankara idan ba mu wayar masu da kai ba ba za su san me ya kamata su yi ba kuma mun lura cewa mafi yawan maza ba su zuwa asi kamar mata amma in har suka je aka gano cuta an fi cin nasara saboda me saboda namiji shi ke da abin hannun shi bai tambayan kowa kamin ya je so har dai a wajajen mu mun lura cewa maza sun fi zuwa neman magani in har aka gane cuta amma a je a tantance su da sauran su mata sun fi yawa duk sanda aka kira sunan kansa gaban mutane faduwa yake ba ta ganin wannan yana ci abubuwan da ya sa mazan ke tsoron bayyana kansu eh gaskiya cutar sankara yana da muni sosai saboda kuma abin da ya sa ba a gane shi da wuri har ila yau ina nanata wannan matsalan gane cuta da wuri zai iya ceto rayuwarmu saboda haka kansa ciwo ne mai muni sannan kuma akwai tsada amma gwamnati da kuma kungiyoyi masu zaman kansu kamar namu medicaid ana kokari ana taimakawa mutane amma akwai aiki kam gaskiya ta ina kike ganin ya kamata a mai da hankali yadda abin zai ja ragu babu wanda mafita banda inshora din nan ya kamata a ce kowa in kana aiki ana cire kaɗan cikin albashinka ana ajiyewa wayanda ba su da ƙarfi su ma sai a kula da su babu wanda zai iya cewa zai biya har ya warke a kansa daga aljihunsa gwamnati ya kamata ta kafa insurance na yadda zai taimaka ma wayanda ba su da hali wani kira zaki yi ga magidanta saboda a yanayin da najeriya yau take ci ana ta kai ne ba ta kaya ba to abin da zan ce eh ayi ta kai amma kuma at the same time a kiyaye da da wasu abubuwa kamar motsa jiki kamar shan sigari in muka bar su mu ci abinci mai lafiya abinci mara mai ya fi lafiya abincinmu na gargajiya ya fi lafiya. Dakta Fatima Ɗanbata ƙwararriya ce a fannin cutar kansa ta ce nau'in cutar ta matuƙar tsananta fiye da yadda ake gani a shekarun baya wanda ya tilasta ɗaukar matakan wayar da kai don mutane su rika gano cutar tun gabanin ta tsananta. Kowace shekara sama da maza dubu takwas suna rasa rayukansu su daga ita wannan cutar kansan mama shi yanzu ya yadu kowa ya san zancen shi amma su maza ba sa magana nasu kansar sai kaga abu ya yana damun namiji ba zai magana akan lokaci ba ita kuma ciwon kansa idan ka bari ya dan yawo a ka kafin a samu magani sai kaga cewa ya hallaka mutum to shi yasa ma muka ce a daina shiru wato maza su daina shiru kenan idan sun ga alamun da bai kamata ba a jikinsu na fitsari tafi asibiti su nemi taimako wasu alamu ne na farko ma ake fara sa ido a ga alamunta wato canji a fitsari fitsarin namiji ya ga cewa idan ya yi fitsari akwai jini a ciki ko kuma idan ya tafi bayi ya ga yana jin fitsarin amma baya fitowa ko kuma idan ya fito ya fito kaɗan kaɗan ko kuma yawaita yin fitsarin amma sai dai ina jawo hankalin maza da su san cewa su wa'annan alamomin ba za mu jira su ba ya kamata kana nan da koshin lafiyanka tun kafin ka ji alama a jikinka ka tafi asibiti a yi maka gwaji duk namiji a Najeriya da ya wuce shekara arba'in ya tabbatar cewa kowane shekara yana zuwa asibitin na a yi mai wannan screening din. Alhaji Baba Sani dattijo ne da ke fama da wannan cuta. cuta ta kansar mafitsara ko kuma prostate ya kuma yi mana bayani kan yadda yanayin cutar yake. Na taɓa yin test na kansa prostate da na test aka tabbatar na da shi na kiyaye na ɗauki lokaci kuma na kula da lafiyata. Kafin nan na na na ɗauki lokaci ina jin damuwa akan yawan fitsari da kuma na je fitsarin kaɗan nake yin sa ba na yi da yawa amma ba zai ɗauki lokaci ba sai sai sake yi. To shi ne na ce na je na yi test aka tabbatar na da prostate to na ka tabbatar kuma ka rubuta min magunguna na ci gaba da sha to alhamdulillah na samu na samu sauki sosai to ina ina shan ina shan magani akwai contuflo daga baya na bar contuflo na koma shan maganin fari kuma yana mun abin da contuflo din na asibiti yake yi shawaran da zan ba mutane shine a dinga zuwa ana yin gwaji akai akai domin a san halin da ake ciki idan aka ga aka yi gwaji aka san mutum yana da shi to kada ya wasa da shan magani kana yanzu goma kenan na fama da shi lokacin da gano cewa ina da shi din ya kai shekara goma Babban kalubalen da ake fuskanta wajen magance wannan cuta bai wuce yadda mazan ke yin gum da bakinsu ba, kuda kuwa sun ga alamomin ita wannan cuta ta kansar mafitsara ko kuma prostate wadda masana suka yi imanin cewa da zarar mutum ya kai shekaru arba'in tufa yana cikin haɗarin iya kamuwa batun da Alhaji Abba Ibrahim ke cewa ko shakka babu kunya ke hana jama'a bayyana cutar. san halin ɗan adam da kuma duk abin da aka ce ya shafi shafi al'aura dan adam akwai nauyi akwai kunya akwai kuma tsoro to wasu duk wannan abubuwan shi kan sa mutane sai ka ga ba su fito ba ko kuma a ta yaudara su da wasu irin magunguna wanda ba a tabbatar da su ba musamman na gargajiya tunda ba abu ne ba wanda aka gwada aka tabbatar cewa yana aikin kuma ga magani to wannan kuma abu yana buƙatar a tarbe shi tun da wuri abu ne wanda ake iya samun waraka a gare shi musamman dan shekara arba'in zuwa sama shine ake so mutane kowa ya tashi tsaye at least su daya a shekara a je a duba a tabbata komai lafiya lura da gargaɗin masana kan nau'in mutanen da ke cikin haɗarin kamuwa da ita wannan cuta wakilin mu muhammad sani abubakar ya zanta da wasu magidanta don jin ko suna ɗaukar matakan kariya daga ita to ni ma ko ni karan kaina ban san much about it ba ka taɓa zuwa amma gwaji ina ban taɓa tunanin wannan waɗannan bayi amma da abin da ka ji yanzu kana ganin zaka je ka gwada ya zama dole a je a gwada san san halin rayuwa na yayi nake ya zama dole ko wani namiji ya kamata kowa ya je ya duba nashi dan an ce aka sani da wuri to gwara kowa ya je ya duba ya san yana da shi ko bai da shi in ma yana da shi ko bai da shi in ma ya san menene kamata ya dinga yi ko kuma ya daina yi saboda kai ya samu irin wannan cutar rashin sani an ce ya fi dare duhu saboda baka iya magance abun da baka san menene ba rashin sanin shine zai sa ko da abun za a zo ya bayyana ya riga ya kai matakin da ba za a iya ɗaukan wani maslaha ba. Ka yi gwaji? Na yi gwaji. Kuma gwamnati su duba yiwuwar wannan gwaji a mai da shi kyauta a mu har a local level zai zama na wanda ke a cikin ƙauye zai iya zuwa primary health care center da ke mazaɓarsa ya yi wannan gwaji. Sai dai dr Usman Buhari Algondu ya bayyana cewa baya ga nauyi ko kuma kunya da kan hana mutane yin magana da koda sun ga alamomin cutar rashin rashin sani ko kuma jahiltar cutar na ta'azzara yawaitar ta tsakanin al'umma. Wannan ishu na ciwon daji na maza abu ne wanda ya daɗe amma ba a riga an fahimce shi ba har yanzu kuma yana wahalar da mutane yanzu haka. Mutane da suke kamuwa gaskiya ko yaushe karuwa suke yi amma kuma bayanai da ke zuwa daga mutane bai yawo yadda ya kamata. Maza su hito su zo a musu gwaji su duba su gani wanda suke da shi san da cewa abu ne wanda ana iya samun magani da za a kawo sauƙin raɗaɗin shi ko kuma a da za a samu a yaye shi. Masana dai yana ganin wajibi ne mahukuntan Najeriya su miƙe tsaye wajen wayar da kai don yaƙi da cutar lura da yadda take ci gaba da ta'azzara a sassa daban-daban. Kai to a likita bokan turai a mara da niyya sosai. Na ce a likita bokan turai a mara da niyya sosai. likitoci badan kudi suke ba dan kuɗi suke ba ha ba dan yabo ba ha ba dan yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. To madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya. madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai Wakilin Mu muhammad sani abubakar sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.